halin matsi da 'yan najeriya suka samu kansu a ciki ya jima yana ci musu tuwa kwarya duk da gwamnatocin da suka gabata da suka sha alwashin kyautata rayukan jama'a sai dai kwalliya ta kasa biyan kuɗin sabulu wannan yanayi haɗi da wasu matsaloli kamar rashin tsaro ko kuma cire tallafin man fetur da dai makamantansu ba su rasa nasaba da yadda jama'a ke ta wahala wajen neman sauƙin rayuwa gaskiya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una jama'a suna cikin wani hali na kakani kai saboda lamarin da mutanen suke ciki yanzu. Rayuwa ta shiga cikin halin a akazati ya zama ko da yaushe nan ka ta gida nan ka dawo ana jiran Sababbin gwamnatoci da suka kama aiki a jihohi a kasar su ma sun yi zantutuka na kyautata rayukan jama'a da abin da suke samu sai dai kuma wasu na neman shigowar wasu kasashe na duniya domin ƙara samun biyan bukata. gwamnan jihar sokoto ahmad aliyu sokoto wanda ya fitar da ajandodi tara da zai aiki a kansu domin kyautata rayukan jama'a ya nemi ƙara shigowar gwamnatin ƙasar qatar ta hannun jakadanta a najeriya dr ali bin ganem alhijri domin ƙara sauƙaƙa halin da jama'a suke ciki da yake hukumar ƙididdiga ta najeriya ta sha ayyana jihar a zaman mafi talauci kuma kamar yadda muka sani ba sabon abu ba ne ƙasar qatar tana cikin ƙasashen duniya waɗanda ke taimaka ma bayan allah waɗanda abbasu da galihu a nan jihar sokoto sun taimaka kwarai da gaske wajen taimaka ma marayu da kuma sauran bayan Allah a wannan karo din sun shigo za su ci gaba da bada irin wannan taimako cikin bayanin kuma da ni da shi na roƙe shi ya ƙara faɗaɗa wannan taimako da suke yi ya shahi ƙwadoron da muke da su wanda shahi ilimi lafiya da kuma taimaka ma matasa da iyaye mata samun sana'o'in yi a faɗin wannan jiha. Jakadan ƙatar a Najeriya Dr. Alibin Ganem Alhijri ya ce ƙasarsa za ta ci gaba da kyakkyawar hulɗa da Najeriya da mai taimakawa marasa ƙarfi. ya ce da yake akwai kyakkyawar dangantaka tsakanin ƙasar katar da jihar sokoto inda ake aiwatar da ayyuka da dama a wannan shekara da ma mm. shekara mai zuwa za su ƙara ɗinke zumuncin da ke tsakaninsu wannan zuwan da suka yi ya ce sun zo ne hannunsu a buɗe domin su kara baza ayyukan alheri ga talaka dama ƙasar ƙatar ta jima tana bayar da tallafi ga ƙasashen duniya inda jihar Sokoto ta yi ta amfana da tallafin da take baiwa marasa galihu a fannoni daban-daban. A hujin da ya shafi kawar da fatara, kula da kiwon lafiya, bunƙasa ilimi da dai makamantansu. akan haka ne masu lura da al'amuran yau da kullum ke ganin cewa akwai buƙatar cikakken amfani da tallafin da ake samu daga gare su domin samun biyan bukatun da aka bayar da tallafin domin shi muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya